Hayaniyar wasu matafiya kenan lokacin da suke korafi game da zargin harbin wani matukin babbar mota da ake zargin wani jami'in soja ya yi bisa hankoran karɓar na goron da aka ce sojan ya nemi matukin motar ya bashi ɗari biyu ne amma ya bashi naira ɗari su dai matuka motocin da suka fusata sun datse hanyar shiga da fita garin kaduna daga hanyar zaria tun misalin karfe goma sha ɗaya saura na dare har zuwa karfe ɗaya saura na ranar litinin ɗin suna masu cewa mabuɗin buɗe wannan hanya kawai shine faɗa musu ba'asi na harbin shi dan uwansu matukin motan da suka ce ai kuɗin ma da jami'an ke hannun su cikin dare haramun ne kaɗa da ko me ya jawo ma har aka wannan harbi a kafar shi matukin motar wasu daga cikin direbobin da aka yi abin a gaban su sun yi ƙarin haske da farko abin da muka gani ni ya taho daga nan muna biyo da shi a baya he zo nan he suka tare he su biyu suka tare shi su biyu ne ni sojoji ne da ya baya naira ɗari he suka ce ya sauka to ya sako ya bashin ne ke na ji direban mu yana cewa la ilaha illallah can me taya aka fasa masa taya aka fasa masa lokacin an yi harbi eh, kenan an yi harbin kenan shikenan eh, muna zuwa nan he muka ga ta da jini ɗarin nan ce naira ɗari biyun nan ce ita ce kawai abin da na san na sani kenan mu muna zuwa an harbi shi direba ya gindaya mota zuwan mu kenan karfe goma da wajen rabi eh akan ya bahi kuɗi ɗari biyu ya rena akan wannan matsala ta faru duk wanda ya taho hanya dole ne ya riki kuɗin da zai bayar amma kuɗin na menene a kuɗi ne na hanya da aka saba karɓa na tilar ba yanda za su cin hanci ne da ya hana su ne wannan problem ɗin ya faru ya harbe shi a kafa yana asibiti an dai dage wannan bore na toshe hanya da matuka manyan motoci suka yi ne biyo bayan amincewa da dukkanin masu ruwa da tsaki suka yi na cewa za su je su yi wani zama na musamman bayan an buɗe hanya Alhaji Musa Ibrahim Dan Azumi shine shugaban kungiyar direbobin tankar mai shiyar jihar Kaduna. Tsakani da Allah bana gari cikin dare wurin misalin karfe goma sha ɗaya aka kira ni cewa akwai wayan sojoji sun harbi direban tanki ya mutu. Jin haka na tashi ma'aikata na cikin gaggawa ko da zuwa yanzu ka samu cewa ba direban tanki bane direba ne na open body wanda yake ɗaukan kaya. Na ce to su nemo mun duk inda direban ya mutu gawar shi yake mu tabbatar da ya mutu kar a aikata abin da ba shi ba. Suka ce sun samo direban nan amma ba mutuwa ya ba harbi ne aka yi mai a kafa sun je asibiti sama da asibiti kusan hudu zuwa biyar ba karbi direban ba wanda nan take jama'a suka ce su faye sun ji matakin da dauka akan jami'an tsaron da suka yi nan take hukumar rundunar mayaka na sama tun da ɗaya cikin 'ya'yansu ne suka aikata suka je suka nemo wanda ya aikata wannan abun aka kame su wanda a yanzu haka ma ko da aka je wurin su ka je da a nuna maka su amma yanzu an riga an buɗe hanya kenan to alhamdulillah a idon kamar da gani ana buɗe hanya duk wani magana sulhu insha Allah da an buɗe da mu je mu zauna gaba ɗaya hukuma da gwamnati da mu zauna da mu shugabannin kungiyoyin mu warware shi kuwa shugaban kungiyar direbobi ta NURTW a jihar Kaduna Alhaji Alhassan Haruna 313 cewa yake su ba direbobi ba su buƙatar ƙara ganin wasu jami'an soja akan hanya domin ba su hatsina na musu komai. To a madadin direbobi na jihar Kaduna da masu cewa ya zama wajibi za mu ga mu gwamnan jihar Kaduna mana road block ba masu a cire ba kwa tsoron kada ya jawo matsalar tsaro a insha Allahu ba wani abin da zai jawo duk zaman da muke yi ba za ka ji an ce a road block gashi an kama wasu masu laifi ba to kaga ko ashe bai ma da amfani sulhu mun yi da shi kwamandan da na sojan sama da na sojan ƙasa cewa za mu zauna domin abu ne ba wanda za a ce a nan bakin titi an kawo karshen shi ba amma idan yadda na faɗa ɗin nan road block an yi dai don jama'a ne mu ba masu sannan kuma idan ba su janye ba to za mu gaya mu gwamnan jihar Kaduna a cire direbobi ba a buƙatar wannan road block amma kun gano dalilin da yasa aka harbin nan dalilin da yasa aka harbi gashi mun gaya ma saboda ana neman kuɗi ne Ibrahim ne yake nema yana nema ya samu cin hanci shi yasa ya karbi shi yasa ya harbin mana direba duk wani kokarin jin ta bakin cikin jami'an sojoji na rundunar mayakan sama da na kasan da suka halarci wannan wuri ya ci tira saboda sun dage kan cewa ba a ba su dama su ce uffan ba. Wannan bore na toshe hanya da masu manyan motoci suka yi dai ya kwashe akalla sa'o'i goma sha hudu. abinda ya jawo sanadin salwantar dukiyoyi ta hanyar narkewar tumatir da aka ɗauko a motoci da sauran kayan gwari da kuma mace-mace na dabbobin da aka ɗauko a manyan motoci da nufin ƙetara da su zuwa kudancin Najeriya. Wannan dai ba shine karan farko da ake samun takaddama tsakanin masu tukin manyan motoci da kuma jami'an sojin da ke tasowa imma dai akan maganar kuɗi ko kuma harbin wani jami'i ko abin hawansu ba. to shin ko wannan ta taɓurza da aka samu wadda ta ta da hankalin dukkanin wani mai bin wannan hanya za ta iya zama ta ƙarshe game da irin wannan jan layi da ake tsakanin ɓangaren guda biyu zaman da masu ruwa da tsaki suka sha a radin yi ne kawai zai ba da amsar wannan tambaya isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya